a cikin alhazan duniya miliyan biyu akwai na najeriya dubu tamanin da ɗaya da ɗari biyu da a yanzu haka suke hanyar zuwa kwazazzabon muna domin fara aikin hajjin bana hukumar alhazai ta ƙasa ta ce ta ɗauki dukkan matakai da za su sa alhazan yin aiki cikin kwanciyar hankali da walwala abdullahi silame shine shugaban kwamitin majalisar wakilai wadda ta sa ido akan shirye-shiryen da aka gudanar an da ya ɗauki matakai da yawa wanda wannan wannan zahin ba zai cutar da alhazai ba don a duk inda alhaji yake to an ta mashi abin da ke sanya ya mishi yanayi kuma an kawo motoci masu sanyi wannan shiri na bana ya yi kyawu wani abu da ya ɗauki hankali shine irin tanadin da hukumar alhazan ta yi domin kiwon lafiyar maniyyatan musamman amuna dr ibrahim kana shine shugaba a wannan fannin yadda zamu tafi muna zuwa arfa yanzu a shirye muke mun ƙara magunguna mun ba magunguna zuwa jihohi jihohi kuma mun distributin ma'aikatan mu zuwa duk wani jiha a zuwa muna da arfa duk wani alajin da ya samu matsala insha Allah ma'aikata da kuma magunguna su kula da shi wanda kuma ciwon shi ya tsanani muna da ambulan za su dauke shi su kai shi asibiti insha Allah mun kuma yi bita wa alhazai su ci abinci da kyau su rike kayayyaki da ya kamata su dau lema su rinka shan ruwa bayan haka muna tabbacin akan cewa alhazan Najeriya insha Allah za ta fi lafiya kuma dawo lafiya yin hajji yana daga cikin shika-shikan musulunci kuma duk shekara ana samun maniyata daga dukkan kasashen duniya sa'adatu albashir 'yan Najeriya ce kuma wannan shine hajjinta na farko yaya take ji yanzu da ta shiga yanayin aikin gadan-gadan ina jin daɗi da gaske saboda allah ya kawo ni wannan rana in yi witnessin babban taro kamar haka inda duk musulman duniya za su haɗu a wuri ɗaya domin abota wa Allah. Ya zuwa yanzu an rasa maniyata biyar ɗaya daga jihar Kogi, ɗaya daga jihar Yobe, ɗaya daga jihar Kwara, sannan guda biyu daga jihar Kaduna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.